wanda har yanzu dai ana nan ana ci gaba da fafatawa a kai inda a yanzu yanzu dai kwamishinan shari'a ya tabbatar da cewa dai kundin wannan shari'a wanda ya tabbatar da hukuncin kotu a jihar kano to fa gaskiya ne kuma haka zalika abba kabir yusuf shine dai halartaccen gwamnan jihar kano masu mu za mu so dai ku gyara zama ku tsab domin jin cikakkun labaran da muke dauke da su a halin yanzu gani da labaran da muka samu daga gidan jarida na ƙasa wato nan da kuma gidan jarida na daily trust masu mu a cikakkun rawatun nan kwamishinan shari'a na jihar kano kan haruna isa da dare ya ce kunnen shari'ar ya tabbatar da nasarar abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp sababbin abin da aka sani cewa ta ƙwace kujerarsa a jawabin da yi da ya fito ainihin kundin hukuncin isa da dare wanda shine antony janar na jihar ya ce kundin hukuncin ya yi fatali da hukuncin kotun korafin zaɓe da ta ƙwace kujerar abba kabir yusuf a matsayin mara hujja kamfanin dillancin labarai na najeriya wakan nan ya rawaito kwamishinan na bayyana wa manema labarai cewa shafi na sittin da bakwai, kundin hukuncin kotun ɗaukar ƙarar da aka fitar a ranar talata ɗauke da sa hannun magatakardar kotun ɗaukar ƙara kan jamil ibrahim umar ya nuna kotun ta tabbatar da nasara abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp a matsayin canza zaɓen gwamnan jihar kano a ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 2023 ne dai kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta kori ƙarar da gwamna Abba ya ɗaukaka game da kasancewar ɗan jam'iyyar NNPP kafin zaɓen wanda aka yi a shekara ta 2023. A hukuncin da kotun ta sanar a ranar ta bayyana Nasiru Yusuf ga na jam'iyyar APC. a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan Kano na ranar 25 watan Maris shekara ta 2023 bisa hujjar cewa Abba Kabir Yusuf ba dan NNPP ba ne ba kotun ta yanke hukuncin ne bisa hujjar cewa babu sunan Abba a kundin rajistar membobin NNPP da jam'iyyar ta gabatarwa hukumar ainihin ta ƙasa wato kan hukumar zaɓe gabanin zaɓen da ake takaddama a kai. akan haka ne abba da nnpp suka nuna rashin gamsuwarsu da kuma shirin ɗaukar ƙara zuwa kotun koli domin ƙalubalantar hukuncin kotun ɗaukar ƙara sai dai bayan fitowar ainihin kundin hukuncin ɗauke da sa hannun wanda suke kamata a ranar talata isa dare ta ce rubutaccen hukuncin ya nuna kotun ɗaukar ƙara ta soke hukuncin kotun sauraron korafin zaɓe da ta ƙwace kujerar abba kabir yusuf wannan kuma ya saɓa da abin da alkalan kotun suka karanta a yayin zaman shari'a na ranar juma'a wanda hakan kuma ya tabbatar da abba yusuf a matsayin halartar gwamnan jihar kano sai dai kuma ɗaya daga cikin lauyoyin da suka halarci zaman kotun ɗaukar ƙarar barista abba hikima ya bayyana cewa abin da ke cikin kunnen hukuncin da ke tabbatar da nasarar abba kabir yusuf ɗin kuskure ne ya ƙara cewa hasali ma duk sauran ɓangarorin da ke cikin kundin hukuncin sun nuna cewa kotun ta yi watsi da ƙarar da abba kabir yusuf ya ɗauka zuwa gabanta barista abba hikima ya ce a fahimta ta wannan kuskure ne ta ɗaukar ƙara ta yi da wuya ka ɗauki hukuncin kotu ka karanta ba ga baka samu kuskure ba ya ƙara cewa ba a zaɓar wani ɓangare na hukunci a karanta a manta da sauran a wannan hukuncin duka sauran ɓangarorin hukuncin ya nuna cewa abba kabir yusuf bai yi nasara a court of appeal ba saboda haka ba za mu ba za a ɗauki wata dabara ɗaya wadda za a ce ita za a kama a kai ba wannan abu sananne ne a doka kuma doka ta yi tanadi abin da ake kira sidipro wanda shine idan an samu kuskure ko tuntuɓa alƙalami a hukunci to kotu na iya gyara wannan kuskuren musamman idan ma'anar hukuncin ta bayyana saboda haka gara a bawa ainihin dalilin ɗaukar ƙaran wannan ƙara muhimmi fiye da wannan ya ci gaba da cewa ma abada masu kare shi su mai da hankali kan ɓangaren da suka fi muhimmanci wajen ɗaukar ƙararsu zuwa gaba maimakon a kai kuskuren da kotun zai za ta gyara a kai To masu sauran mu za mu so da ku ci gaba da kasancewa da mu don ganye da a ci gaba da kawo muku irin wannan rahotanni wanda suke magana a kan kara abba kabilusu da kuma gawuna amma dan Allah za mu so ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu sauran mu mun gode.